Tsaka mai wuya. fataka kenan kana so kwankwasa ya fito ya yi takarar shugaban kasa da buhari idan kwankwasa yana da karfin gwiwa da zan yi ni zan goya masa baya yau na gaya duniya jama'a barkan ku da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Wakam ya mutanen APC na jam'iyyar da ke mulkin Najeriya suke ji da game da magana da shugaban kwastar na Najeriya din Hamid Ali ya yi can kwanakin baya game da cewa ya kamata a linka gawa Muhammadu Buhari gaskiya komai dacinta kan abubuwan da ke gudana a cikin kasar da ma cikin jam'iyyarsa. Sunana Prince Dauda Yahaya Umar a siyasance ana kira na Dauda MD Kefi. Ni ne State Coordinator na Buhari Support Organization na Nasarawa State. Eh, ai maganan da shi Hamid Ali ya faɗa ba wai ƙarya ba ne gaskiya ne. Ai tsakaninmu da shi shugaba Buhari idan ba mu faɗa mai gaskiya ba, ba mai adalci ba. Muna tare da minista ma'aikatar ayyuka Baba Shehuri. Me za ka ce ga wani kamfen da ake cewa shi ma shugaban ƙasa ya huta a 2019? Wannan maganan banza ne. Ya futa mawa. Mu muka sa shi ya zo ya saya mana saboda talakawa. Wa talakawa sun fita sun zabe shi. talakawa ne kawai wanda suke da yanci su ce mishi kar ya saya amma duk wannan wani maganan 'yan siyasa ne a canja shi da waye yanzu mu koma gidan giya kenan wannan ra'ayoyi da nasiru adamu hikaya ya jiyo daga bakunan prince dauda haya umar da ministan ayyuka na najeriya buba shuri suna zuwa ne yayin da har yanzu ake cikin rashin tabbas na game da matsayin shi shugaban muhammadu buhari akan ko zai nemi sake tsayawa a zaɓe mai yawa a matsayin zama shugaban najeriya a zaɓen shekarar 2019 kenan ko kuma zai je ya huta sa a gonarsa ta daura a ganin da dama daga cikin 'ya'yan jam'iyyar tashi ta apc ko buhari zai tsaya ko ba zai tsaya ba jam'iyyar nan tana bukatar kwaskwarima da gyaran fuska sunana prince dauda yahaya umar gwamnatin ta samu mutane da suka shigo wanda ba su da kishin ainihin buhari ba su san inda aka fara ba kuma ba su san inda ake son a kai ba don haka akwai dan abin nan da insha Allah gyara ne ake bukata Daga lamuran da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya akwai alamun jan aiki gaban shugaban kwamitin sulhu Bola Tinubu da shugaba Buhari ya naɗa don shawo kan bambance-bambancen 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaben 2019. Ko zamanin PDP ba yaka ba kwanaki an so a ya Kano yanzu kuma ya hau bulldozer da kanshi ana rushe gidan mutum. Ya sanadin da jam'iyyar APC za ta yi batan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba. Nan mai sauraron BOA ne Abuja Shehu daidai Tsige sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa duk da zargin naira miliyan saba'in sun ɓace a gonarsa ya ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Na nuna bangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi shi. Wani korafin yan jam'iyyar shine nada shugabannin hukumomin gwamnati da tara amma yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hadda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki. To ku. To yau za mu koma ga ci gaban muhawarar da muka fara gabatar muku can kwanan baya akan rikitan cikin gida na jam'iyyar APC din nan. muharar da ake yi tsakanin kusoshin apc din guda biyu wato isa tafi da mafinda da kuma buba galadima kuma yau za mu tashi ne daga gunagunan da wasu apc da dama suka jima suna yi wasu a bayyane wasu a boye game da yadda pdp da npdp suka mamaye gwamnatin ta buhari akwai zargin da ake ga san cewa gwamnati da ta apc ce amma kafafanta da na pdp ne wani yake cewa ma kashi 80 cikin 100 na mutane da ke jan ragama gwamnatin nan mutanen pdp ne hada. Eh, da hashi tsohon shugaban pdp din an daɗe yana sa ran cewa buhari zai yi kwaskwari ma gwamnatin nan zai ba har yanzu me kuke ga mutane su san cewa akwai bambanci tsakanin gwamnatin da ta wuce da ta yanzu nan eh to wannan pdp na daɗe a cikinta na san muguntanta ba na kaɗan ba don idan ta sami kuskure ɗaya da kai za ta raba mutum dubu su rika kiɗi da ita su rika yin watsa amma kai da galibin kusoshin gwamnati nan duk yan pdp ne to ai kamfani uku ne suka haɗu suka yi kamfani ɗaya pdp suna ciki kuma ka san duk inda ɗan pdp yake da wuya ya yadda yaya da hulan pdp yana rike da hulan pdp yana makale da hular amma shugaban apc shugaban kasa yana da damar ya canja su ko da ba su yadda kula nan nasu me yasa bai canja ba ne yana daukan lokaci sa zai yi a ba shi lokaci cikin wannan wa'adi ko a wa'adi na biyu a wannan wa'adi kafin a shiga zabe ya zai jira wa'adi na biyu wa zai kai shi wa'adi na biyu in e pdp suna kewaye da shi yanzu muna magana game da rikitan cikin gida na jihohi da yawa da suka da kano kaduna da sauransu a kake cewa akwai kokarin da ake na asulhunta shekara ɗaya ta rage a yi zaɓe ya riba muri kana ji buhari na farko zai iya bin mutanen da ya rasa ya kokari da da suna ɗaya kenan sannan sababbin wutaitan nan da suke ci a kashe su ai siyasa sulhu ta siyasa mako ɗaya ya isa a ga president da kansa a jiha ya kira wane da wane da wane da wane da suka zamanta su ne tauraron jiha a yi a ci abinci da su a yi musu godiya su shiga gari suna buga ganga ana rawa yadda ya tafi a bayarsa yadda ya tafi irubu ya yi niyan koda da helikopta ne yana zuwa states ana haduwa da shugabannin jam'iyyoyin nan ana kiransu ana sake tayar musu da tsirin jikinsu na gaya maka a cikin mako daya president zai iya yawo state goma ah, kuma state goma za su farka daga bacci a ah, rajin kwanan baya kwanan kina a tiku ya bar jirgin nan apc ah, sannan jiya ko shekaran jiya nake da an ce tunubu yana da yana neman ya farko da ad tsohon jam'iyyar ad din nan Ah, wasu na sa ran watakila a samu ƙarin mutane da ko za su fice apc ko za su canza shekara me tasirin barin mutane irin wanda suka taka rawa a can bayan sa a jikin da su rashin gamsuwar mutane da su tunu da su ah, kwankusa da sauransu a ah, rashin gamsuwar su da tafiya da ake za a apc a inda aka tasa ba. wato aliyu kai da kanka ka riga ka ba kanka amsa cewa akwai rigingimu da yawa suna nan a kwance a jihohi ba wanda ya yi ƙoƙarin kawo gyara a ciki shi yarima ya yi magana president zai je kaza zai je kaza ai president ya tafi kano president ya tafi eh, ebonyi ya je anambra akwai wata shaida da ya nuna ya ma kira 'ya'yan jam'iyyarsa sun zauna na jihohin ya ce don allah ku taimaka ku yi aiki ana zancen mutane sun kewaye shi ni ban yarda da wannan ba buharin nan ya taɓa yin shugaban ƙasa ya taɓa yin gwamnan jihohi shida a arewa ya taɓa yin ciyaman na ptf yanzu ya dawo yana shugaban ƙasa ya yi ministan mai yanzu akwai mutum mahaluki yau a ƙasar nan da zai iya nuna masa yadda za ta tafiyar da mulki balle wani kuci ku bani kawai don ya zo ya zauna kusa da shi in akwai laifi mu laifin nan a muhallinsa shi kadai idan abu baya tafiya daidai don Allah dan annabi mu gaya wa Buhari gaskiya ya gyara abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata kuma mu da muke gaya masa ina mu ne mutanensa abin da ya samu ne mutanensa don muna da step ni dinnan ina cikin mutum tara da suka sa hannu aka kafa wannan jami'a ba na neman mukaminsa amma ina da abubuwa da yawa da zan gaya masa yanzu mun yi wa al'umma alkawari cewa za mu baiwa yara ayyuka miliyan uku kowace shekara ya je majalisa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi ya ce an daina ɗaukar ma'aikata shin ya sa kunnensa a ƙasa ya ji abin da mutane suke faɗa ko don su na kusa da shi sun riga sun sa 'ya'yansu a inda ya kamata 'ya'yan talaka shi kenan an daina ɗaukansu su Um, wasu daga cikin ku uh, eh, saboda wannan rashin jituwa da yake tsakanin ku da shi Buhari. Ba ma ba wani ba ma ba rashin jituwa. Ina rashin jituwa domin kamar da shi yayi muke cewa ana kokari a gyara amma ni tambayar da nake son shi. A gyara me? Wasu ku yanzu ana cewa sun kakkama wasu da ake ganin suna da buri na siyasa irin rabin Musa Kwankwaso an ce kai kana tare da Kwankwaso. To yanzu fataka kenan kana so kwankwasa ya fito ya takarar shugaban kasa da buhari idan kwankwasa yana da karfin gwiwa da zan yi ni zan goya masa baya yau na gaya duniya domin na zaci idan ya zama shugaban najeriya zai iya kawo ci gaba da kuma fada da cikawa in yace zai zai in yace ba zai ba ba zai ba so kana ji za a samu yan takara daga cikin APC wanda za su tsaya su to ba demokradiya bane me zai hana saboda kuma babu wanda ya isa ya ce ya dauki takara ta jam'iyyar APC ya ba wani mutum ba tare da an yi zabe ba mu muna nan naji naji sai dai mu yi aka da mu in kwankwasa ba zai yi ba ka gaya wa duniya buba galadima zai yi sai dai aka da shi kana jin za a yi wa Buhari kishiya ta zaben shugaban kasa ko ta zarce za ku yi yari mummuri wannan abin jam'iyya kowane aiki yana da yadda ake yinsa duk a cikin jam'iyya babu jam'iyyar da take da hurumi na cewa ta ɗauki mutum ta ɗora ba tare da an yi takara da shi ba za a yi takara takarar da gwani sai dai idan kowa ya yafe kuma abin da yake magana akan abokin mu kwankwaso mm. ni ina saye da jar hula yanzu ka ga da fasu da farin riga da farin riga kuma konkosiya eh. take to ni ko da nake kallon konkoso daban da yadda yake kallon sa bambancin bambancin shine ni na ga konkoso a jarumin da ya bulla daga arewa wanda zai iya fidda kise daga wuta mm. ya fitar mana da matasa masu iya runguman zaki a sami yadda za a yi noma mai kyau yadda za a yi saboda haka yankon ku sai nuna sha'awa tun da shi ma dai bai fito ya faɗa ba in ya fito za ku rufa masa ba kenan ina zuwa ina gaya maka ni ba ni kallon kwankwaso akan mai fitowa ya yi jayayya da buhari kallo kake masa To a gaishe ku. To bari mu tsaya nan sai Allah ya kaimu makon gobe mu dawo mu ci gaba. Yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Buba Galadima da kuma shi Alhaji Isa Tafi da Mafindi sannan da waɗanda suka taimaka muka haɗa wannan muhawara a Abuja muka kawo muku ita. Wato Nasiru Adamul Hikaya da Benjamin Gawam Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Sai an ji mun barku lafiya. thank you